cikin wata sanarwa da Babban Bankin Najeriya CBN ya fitar a wannan makon ya ja hankalin jama'a game da haɗarin karuwar ayyukan kamfanonin kuɗi waɗanda ke sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma inda suke fakewa da saka hannayen jari su kuma ninka ƙarin kuɗin ga mutanen da ke shiga harkar. Na ji ta bakin wani da ya taɓa faɗawa tarkon har ya rasa makuɗin kuɗaɗe. Ga dai ta bakin Usman Bello. Wallahi kuwa na taɓa faɗo cikin tarkon su har ma ta kusan miliyan ɗaya wato sun zo wurin nasu ce wai akwai wani kungiya da ka je ka sa kudin ka sai na haka kawai na ɗauka miliyan ɗaya na basu to daga cece dai har yau ban samu wannan kudin ba haka na rabu da su to gaskiya ina kira ga gwamnati tarayya su duba wannan abun daidai daidai a yi sayan da za a yi mataki a tsada irin wayannan ayyuka da masu mugaye suke aikatawa ko a kwanakin baya kungiyar kristoci ta Najeriya kan ita ma ta bi sawon 'yan ƙasar wajen bayyana damuwarta game da yadda waɗannan mutane ke damfarar marasa ƙarfi mabiyanta kamar yadda rabiran John Hayaf ya ƙarin haske mun samu irin mana rahoto daga membobinmu daban-daban sun nuna mana don da farko mutane cikin jahilci suna tunanin abin da gwamnati ta yarda da shi sai suna zuwa karban bashin su tun da kuma baka wahala ba sai ka cika paper ba za ka downloading wani application ne sai ka cika rahoton ka ko kuma labarin game da kai sai a baka kuɗi nan take to da mun yi bincike sai mun gane waɗannan kungiyoyin ko kuma kamfanonin yaudarar mutane suke sata ma zan ce suke shi yasa kungiyar mu take kuka take ce gwamnati ta yi wani abu a ah, ba da sauki za mu ce za mu iya bin kowa da kowa mu ga mu shiga shi ba amma amma idan gwamnati za ta doki mataki wajen kakkama su wajen tona asirin su to abin zai zama da sauki za kuma rage wahala ko shin wasu dalilai ke sa ake samun karuwar masu aikata wannan harka a Najeriya Alhaji Sha'ibu Idris kwararre ne a fannin hada-hadar kuɗi kana masanin tattalin arzikin ƙasa dan adam yana da wahalan sha'ani ne Bahaushe yana da karin magana cewa wanda ruwa zai ci in kika mika mashi takobi ma sai ya kama talauci ya addabi mutane ba a da bayan talauci talauci akwai wato gaggawa wasu daga cikinmu sukan matsa sukan kosa su yi arziki saboda haka daga sun ga wata 'yar alaman wata hanya wannan tunanin gaggawan sai ya sa su shiga wani halin kakanuka yi wasu daga cikinmu da suka fahimci cewa an cikinmu suna cikin talauci wasu suna cikin wannan gaggawa sai su amfani da abin da za su wato kaman abin da za su kama su da shi kuma wannan abin ba a najeriya ba ne kawai a ƙasar asiya ana yi tarayyar turai ana yi ana yi a wurare da yawa sai dai kamar inda talauci ya fi raɗaɗi ba inda ya kai Afirka. To ganin cewa wannan dai ba shine karan farko da ake fitowa ake gargaɗin mutane ba amma duk da haka ana samun da dama suna faɗawa cikin tarkon mutanen nan. Shin wanda irin dabaru ne suke amfani wanda har yake sa mutane suke amincewa da su? Duk lokacin da aka dumfari ɗan adam ko aka kawo mashi wata talla idan baka baka da cikakken masaniya me ya kamata ka yi ko ki yi sai ka nemi nemi wanda yake da masaniyan dan me dan ya fashe maka baki to yawancin mutanenmu sai su ga cewa son kansu ai wata dama ta samu dan me zan faɗa ma wannan ko in faɗa ma waccan ai ba ma zan nemi shawara ba bari in sabi zarce ni in samu tukun in hana wani to ta nan wurin kamar yadda bahaushe yake cewa kuda wurin kwaɗe ake mutuwa ganin cewa kai ba za ka nemi shawaran wani ba ko wasu shi yakan sa sai a je a shiga halaka nan sanarwa da babban banki najeriya ta bayar cewar abu ne wanda ya kamata a ce malamai a masallatai da coci-coci suna ba da irin wannan bayanai a sarakuna da manya-manyanmu suna shiga kafafen yada labarai suna wannan ba da bayanan don me don a kare 'yan uwanmu daga cikin halaka. Tuni dai bankin CBN ke shawartar al'umma da su kiyaye fadawa tarkon ire-iren waɗannan mutane kuma hakan ya zama izina a gare su. To sai dai kamar kullum idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.